Rahama Sado ta yi wa BBC Hausa raddi bisa wallafa hotonta akan rikicin da ke faruwa. Hakan da ya samo asali ne bayan wallafar da BBC Hausa suka yi inda suke cewa yadda batun bin fim ya raba kaunan 'yan kaliwood yadda suka wallafa hotuna ciki har da na Rahama Sado. batun yawan kuɗin da ake biyan 'yan fim a masana'antar shirya fina-finai ta arewacin Najeriya da alama ya raba kan 'yan kanu biyu tun bayan da BBC Hausa ta wallafa bidiyon hirarta da Hajiya Ladin Cimma a filin daga bakin mai ita sai ce ku ce ya ɓarke kan batun nawa ake biyan jarumai. Lamarin da ya so saran wasu furusoshin irin su Ali Nuhu da Falai Ɗore har suka shaida BBC cewa ko su sun taɓa ba ta kuɗaɗe masu yawa na fita a fim ɗinsu da ta inda kuma ba tambaya ta jaddada wa bbc cewa an yaka, bayan sake tabbata da muka duk da aliluhu wanda aka fi kira da sarkin kannywood da kansa ya ce ba za a rasa masu biyan dubu biyu ko dubu biyar ba amma bai kamata ladin ma ta yi wa dukkan furusoshin kuɗin goro ba wannan hira dai ta zama tamkar buɗe ƙofa ne ga wasu abubuwan da suka daɗe suna ciwo wasu 'yan kane tuwa ƙwarya. domin tun daga ranar alhamis mutum dai ake ta tattaunawa kenan a shafuka daban-daban su ma sauran al'umma ba a bar su a baya ba don sun shiga zancen dumu-dumu tare da bujiro da tambayoyi kan abubuwan da dama suka shafi Kannywood. Girma da haɓaka irin ta masana'antar Kannywood a wannan zamanin ta wajen nishaɗantar da al'umma da samar da ayyukan yi da kuɗaɗen shiga ga hukumomi yasa bai zama abin mamaki ba don wannan batu ya ji hankalin mutane. manyan jarumai irin su Nafisa Abdullahi Nuhu Abdullahi Hadiza Kabin da Rukayya da Wayar Tijjani Asase duk sun ɗan yi zana a shafukan su na sada zumunta wasu kuwa irin su Adam Ezan Gwada Rahama Sadau sai suka nuna alamar bakin su da koro wato sun dinke shi duk da dai akwai magana wasu na ganin abin da Hajiya tambaya ta faɗa gaskiya ne wasu na ganin ba ta yi daidai ba yayin da wasu kuma ke nuna babu ruwansu kawai dai suna kallon abin da ke faruwa. wannan kuma da kuke kallon shi duk macen da ta yi fifinta a waje ta ɗanyi runs ɗinta a waje tana so ta yi aure mijinta ya same ta a virgin za ta iya amfani da shi domin ta dawo virgin wannan shi kadai ya isa gayya za ki dawo virgin saboda ɗan biye biyen nan dai sai dai kawai Allah ya shirya amma ku dawo virgin dan Allah babu namijin da bai so ya ji budurwar shi ko matar da ya aura ya ji ta daidai duk namiji in yayi aure yana so ya ji matar shi shi yayi din ta dan haka wannan shine lokacin amfanin shi kenan jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu barkanmu da ranar juma'a da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya tun jiya da bidiyon mama tambaya ya fita mutane suke ta tagin dina to ta ce ba a biyan kuɗi ku ina kuke samun kuɗi kuke gidaje kuke motoci kuke waye kuke waye ni da na ga bidiyon mama tambayi wallahi bai ban haushi ba kun san me yasa bai ban haushi ba saboda ni ina tare da iyayena tun da na tashi dama ina tare da dattijai irin su mama tambaya su ni na san yaren kuɗi yanda mu manyan mu suke yi cikin dattaku suke yin shi ba wai za a fito dan za a yi magana dubu sittin saba'in sai an ce sittin saba'in ba a'a za su faɗe shi ne kaɗan ni in mama na za ta maganin kuɗi ba wani ba sai ta karanta miki su da yawa ba za ta iya cewa haka dai yan dubu uku dubu goma dai dubu biyar kuma maganin fa ana lissafi ne maganin dubu ɗari ko dubu saba'in ko dubu kuɗaɗe da yawa to ni na ɗauki wannan fassarar farko da ne kuɗin kenan magana ta biyu kuma kawai ta rude ne saboda tana gaban yan jarida da basu maybe basu rubuta mata me za su tambaye ta ba kuma ni program ina na BBC ina jin daɗin sa amma so da yawa ba sa rubutawa maybe sai dai in kai ka ce musu akan me zaki tambaye ni ba kuma lalle bane watakila ba su gaya mata ga tambayoyin da za mu miki ba suka jefo mata tambaya kawai sai abin da ya faɗo bakin ta kenan to shi kuma irin wannan ba a ɗauko alherin wani abu da ta faɗa maybe mai kyau ba sai wannan kalmar take ta yawo a bakin mutane su kuma dama mutanen gari wa'yansu da yawansu suna hassada da mu suna bakin ciki shi yasa duk motsin mu sai an ce nawa ake samu a fim din dama kuke kaza kuke kaza to kuma sai gashi magana ta fito daga bakin mamu tambaya sai abin ya zo yake neman ya zama wani ishu na daban to ina so in gaya muku magana ta biyu kuma duk duniya babu inda wani celebrity ya riga ya tumbatsa duniya ta san shi yayi suna a ce iya abin da ake biyan sa a fim da yake rike shi babu shi kun san me yake rike mutane tallulluka da ake yi ambassadorship da ake da ake ba celebrity tallullukan yan siyasa kwangiloli da ake ba wasu daga cikin mutane kuma da yawa suna kasuwanci ba wai sai kuma an fito an nuna muku ga shago na ko kuma a ga kasuwancin da nake ba a'a wa'ensu daga cikin yan fim wallahi kasuwancin da suke yi kanku ba zai dauka ba za ku ba za ku za ku fahimta ba wasu shagunan da kuke gani da wasu abubuwan da ake na kasuwanci na wasu daga cikin yan kani wanda ba sai sun fito sun tallata ba shi yake rike mutane amma dama nawa za a biya a fim duk abin da za a biya ba za a taɓa biyan ka abin da za ki je ki sai mota da shi ko ki je ki sai gida da shi ba za a baki dan abin da za a baki ne wanda za tabbas za a baki abin da zai rike ki amma magana dubu biyu dubu uku babu ita jama'a ku fassara wannan kuɗin a maganan kuɗaɗe masu kyau ba wai ƙananan kuɗin da ita ta faɗa ba baiwar Allah nan tun jiya da abin da ya faru wallahi ba ta da kwanciyar hankali a gaba na an yi waya da ita jiya da daddare bayan isha ta ce wallahi har lokacin bata ci abinci ba saboda ta damu mutane sun fassara maganar daban ko kuma mutanen mu na kani me ya kai ku na hayaniya akan me jama'a da Allah da annabi wannan fadan a janye shi ba daidai ba